yawan tambaya na Assalamu alaikum fatan kowa yana lafiya so kamar yadda mutane suke yawan tambaya na ko kuma in ce kuma da yawan samu mutane na tambaya Fatima na cika samu ke an samu da Allah ina cika samu HIV aka cika samu wasu na cikin Allah dan ba su story time journey na game da HIV To na ce to bari in zo in dan baku da labari kaɗan ya aka yi na samu HIV ina na samu HIV kan dai labari haka a takaici. So ni dai na samu HIV a wurin namiji wurin namiji na samu HIV kamar yadda kowa ya sani akwai hanyoyi da yawa da ake kamuwa da HIV da su wasu a haife su da shi wasu samu wurin maza ko kuma mata su samu maza su samu wurin mata ko kuma mata su samu wurin maza to ni gaskiya na samun wurin namiji ne so a kowane lokaci da na yi mu'amala da wani mutum gidan mu'amala da soyayya wanda gidan mu an san shi an san tarena da shi sosai duk da ba wai mun daɗe sosai da shi ba saboda alaƙa na da shi duka bai wuce shekara ɗaya zuwa shekara ɗaya da rabi ba muka isang masalah si muka yi breakup. So, an mora mun rabu da shi ni dai ban taɓa rashin lafiya ba ban taɓa si ko ciwon kai ko ba wani alamun da HIV ta bayyana a bayyana da ni abu ɗaya ne kawai da na sani ina harama kuma ko shi sai na alakanta shi da irin rashin cin abinci gidanmu ma haka aka ɗauka saboda ban cika son cin abinci ba A lokacin a gidanmu ma gaskiya babu wani ya sani amma ni na san a lokacin ina da ina da damuwa. Ina da kamar in ce depression. Ina da dai damuwa dai haka. So sai na ciki da abin da ke damuna kenan. So ana nan ana nan ban yi rashin lafiya ba. Sai wata bukata da taso wadda ya kamata in je asibiti in yi gwajin jini in yi gwaje-gwaje dai haka ba na gwajin jini kare ba. wanda ba wai rashin lafiya ba a'a normal dai abubuwa da ka iya tasowa ka je ka yi gwaji saboda wasu dalilai daban kenan sai wannan gwajin da ya taso zan yi ina ganin wata uku zuwa wata huɗu bayan na yi breakup da mutumin da na yi alaƙa da shi daga baya da na je aka kai ni asibiti sai na je heart to heart ba na je heart to heart muka zauna dai muka yi irin normal abubuwan da ya kamata mu yi suka min tambayoyi ko na son in su abubuwa game da HIV da ɗan gaya musu abu ne ba sani su ma suka yi mini na su bayani in dai normal abubuwan da suke yi a heart to heart so kuma shirya ne akan cewa test dina zai kan iya fitowa post kuma kai kan iya fitowa ga suka ta shirya ne duk dai abin da dai ma dai ya fito ne ce okay babu damuwa dan cin na aka ɗibi jini na na shirya ba ta da ta lokaci ba Da result ya fito aka kira ni Fatima Abdullahi aka bani takardar a bani result na a hannun ci in sake mai dishi heart Hearts. bayan an ce in ji heart Hearts a hanya sai na kasa hakuri duk da yake ni dai kun san lokaci idan mutum je test din HIV din kafin zurfin na ya fito mutum hankalin shi yana tashi irin na cikin damuwa gaskiya ni ina yin shi ba zan iya yanzu ni dai har a lokacin ba zan iya tunai da na ji ba gaskiya saboda ni tunanin da nake gaskiya kwata-kwata ina ganin bai ma shafi ɓangaren HIV din ba kawai kamar yadda gyan kuna dan damuwa na yana ciwon damuwa na akwai abubuwan da ke damuwa a lokacin tunani na ya fi ƙaƙanta a wa'ancin abubuwan da suke na maganan ma resource din ni dai ba wai wani na ya yi ba kawai dai gani nan dai ina da jiran results din ya fito so ina hanya kafin in je in kai ma in kuma hat hats gaya mini a ta zuwa su dina kawai sai na bude takarda a hanya na tsaya na bu ina budewa kawai saboda kawai sai na je wurin HIV sai na ga HIV 1 sai na ga active na ci ban gane ba na ga active ana nufin kenan am HIV positive inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai sai na yi sai Na ce, to, ni ka shirin gani yau. Abin gada na ji da mutane yau gashi ya zo gari ne Ce, na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ce, wanda shi aka ce maka laji har gani. Wato HIV da aka faɗi kan jama'a gada aka faɗi yau ni adda shi. Shi ka'in. Kai, anya kuwa? Ga baki ɗaya cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bai minti ɗaya ba ki ɗaya duniya ta ta yi gaba gabaki ɗaya completely <sighs> a lokacin ban ma tunanin ina ganin kawai dai ka rayuwa ce ko nake da numfashi ko ke abin ban tunanin ko na abu da ke amfani a cikin jikina da na samu na taka na isa heart heart din ina zuwa da sani shi wanda ya bani takardar farko ya ce in ina zuwa na zauna kawai haki ke yi ban ma san I'm not even thinking straight ban ma san ma me ke ciki ba ban ma kuma san me ma ya kamata in yi ba kawai sai an shi takarda yana son ya bani hakuri irin yana son ya ringa shi in ci dan da ban san in ji ni kawai ka hari ni ka rabu da ni kawai tafiya zan yi ni gida nake so in tafi shi ne ke faruwa ne me yasa hankalin ke ya tashi in ce na bu takarda ai na gani ina da HIV ki a ah, kai kwantar da hankalin ki mana ka saka ba fahimci ban so in ji ina sai min bayanin ci ban so in ji ban so in ji komai kawai na an shi takarda na fita na fita ba ma jira zuwa ɗauke ni ba amma jira zuwa ɗauke ni ba kawai ina fita sai ga wani mai taxi ya sauke, wani da mutane a bayan shi ya sauke na gaba kawai na shiga gaba aka fara tafiyan da inda zan ci ina shiga mota kama an kunna rediyo kawai Jamhara ba direba labari kaji kaji kaji kaji ai da asibitin ki an yi min gwaji an ci ina da HIV inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai fa tambaye ni ba kawai nan fara bashi labari ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza tun yana ba ni hankuri don ta ɗan cikin mota tun suna ba ni hakuri har kowa ya shiru zai yi kada mm mm mm na isa gida yana isa gida na kuma samu antina To lokacin da ma na zo wurin anci na lokacin ma na samu ne kuka ina zuwa kawai na faɗi zaune na sa kuka. Ci me me ya faru? Na ce mata ai asibitin na ji an ce ina da HIV za ka za ka za ka za ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ma ta sa kuka. Ina kika samu? Waye suka miki HIV? Ya akai kika samu HIV? normal dai mutanen mu normal tambayar da mutanen suke kamar da kuke ta mun haka nan to ko a gidan ma ka aka yi mu anti na wanda na gaya ma abin da fara tambaya na ke kawai sai na shiga kare kaina wallahi ni ban san kowa ba ban taɓa amana da kowa ba ne ban taɓa sanin kowa ba in ba wani ba wallahi wani ne kaza kaza kaza kaza kaza tana kuka ina kuka in dai ko wani ne ya miki wannan abin wani ya ci amana wani ya ci amana ki kaza kaza kaza kaza ya ci amana ta na yi ta kuka ita kanta bata san komai game da HIV tana dai jin shi wani ma ni na ɗan san wani abu game da HIV ɗin amma a lokacin gaba baki ɗaya ni ban jin komai ban ma san komai ba kawai dai ga nan dai dan nake kuma mafarki nake ina fatan ma a ce ya zamanto mafarki me zaune abubuwa na ta zuwa cikin kai na. ji shi kenan rayuwa na ya kare wannan mutumin ya cuce ni shi kenan ba zan cika kana ba haka zan mutu a wulaƙance haka zan mutu a wulaƙance me a wulaƙance tunda duk mai ciwon HIV mai ciwon kanjamau sai ya rame ya rame ya rame tukuna kafin ya mutu haka na sa a cikin kai a tunanin da yake zuwa min kenan yanzu duk bururruka na kenan ga suna a gaba na ina ganin suna wuce ɗaya bayan ɗaya babu wanda zan cika ba zan zama muryar ɗin nan da muke so in zama ba tafiye tafiye nan duk ba zan yi ba ci na in wa a yau, raji'un ci ina ma a ce mafarki ne ina ma a ce kawai in bacci kawai kamar iska ko kamar magic kawai in bacci kowa ma ya huta ni karan kaina na in manta mama na nake ciki in na juya na juya na maziya sai in ji eh ni din ce dai ina nan kuma maganar nan da ita akan ta ne ake ina da HIV ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah haka kai ne Allah na gode ma mu je part Hi. salamu alaikum da fatan kowa yana lafiya story time mutane da yawa suna yawan tambaya wannan tambayan dai ina kika samu HIV aka kika samu HIV wa isa miki mutane irin na ga alamu kamar fi damuwa da sam ina na samu HIV ko kuma ba in ce ina ne na samu HIV ba zan iya cewa duk wani wanda yake da HIV in za ka yi da shi in za ka yi magana da shi zai gaya maka lokacin da ya gaya ma yan uwan shi lokacin da ya disclosing stats din shi da kuma wane ne ga abu na farko da ake fara tambayin shi shine ina haka samu HIV to kafin in shiga cikin baku labarin ya aka yi na samu HIV yana so in yi addressing wani ishu guda ɗaya Wanda kuma Allah ya sa mutane su gane su fahimta kuma su gyara gaskiya ba wani abu ba ne. um, idan ɗan uwanka ko wani abokinka ya zuwa ya maka ya ce maka yana da HIV ina ganin gaskiya bai yi dace ba tambayar da ka fara mishi cewa ina ya samu HIV saboda ina ganin bata da wani amfani because ko mutum ya gaya maka da inda ya samu HIV ba za ka cire mishi ba ko kuma za ka ɗauka ka mayar da shi inda ya samu ba duk da na fahimci irin kamar al'ada ce ta mutanenmu da an ci kana da HIV kawai da halin da kake ciki ko kana cikin muryacin hali kila kana gudawa kana amai kana kwanci kila kana ma bakin dokare farko abin za a fara tambaye ka in dai har ka faɗa ka ce kana da HIV to wanka ne ko su wane ne abin da su fara tambayan ka farko ne ina ka same shi gaya musu inda ka same shi shi zai tabbatar maka da irin yanayin da za su karɓi ka ko kuma su kula da kai a cikin halin yanayin da kake ciki wanda ina mai tabbatar muku ina abubuwan ya faru ni ga nuce ba jiyo ba mutane da yawa suna ganga da rasa rayukansu da hiv idan suka yi uwansu ko kuma da suke da su bayani cewa suna da hiv in aka tabbatar da dama hanya hanya ɗaya ce a mutanenmu wadda take halattacciyar hanya ko kuma in ce zuwa biyu wadda idan kana da HIV za a yi shi shi ne kila a haife ka da shi ko kuma a ci mijinki ne ya saka miki kin samu ta hanyar aure amma da wasu hanya kawai da ta ake yi a yi hanyar banza ce kila fasikancin cikai yi ko ki karuwa kika kuma zama kika yi kika samu to in dai ta ɗaya mu ina hanyoyin ne wa'anda ba a san ma'aikata kika samu ba ko kuma ana tunanin yawan banza ne ko wani abu ko baki da aure an gan ki da HIV ta kike da halin da ke ciki ina mai tabbata miki ban ce ba za ki mutum ba zai samu kulawa ba amma gaskiya suke tsanin na rabu saboda na ga mutane da yawa inda iyayensu ne amma sun tambi suna suka samu HIV ba kwakwar an sa kawai su ya tabbata musu kawai ba ta hanyar mai suka samu ba kafin suka basu suka ta gayyara wasu ma suka mutu To, gaskiya tambayan mutum ina ya samu HIV ina so in gaya mutane ba ta da muhimmanci ba ta wani amfani duk wanda ya yi maka ya ce maka ina da HIV ina da abu na farko da za ka fara in shi ne. in ma ka san abin da ka ci ba ina in ce kawai kai shiru ka saurare shi ya gaya maka da abin da yake so ya gaya maka ko kuma kana aika tambaye shi duk tambayar da zaka yi mishi amma ina ya samu ina ganin bai kamata a ce ya zama to ne abu na farko da za a fara tambayar mutum saboda kamar ana samu tankwana ne wanda yake yanzu ha wa'anda ma suka samu HIV ta halattacciyar hanya saboda halattacciyar hanya ita ce wadda a ce gidan aure cika samu kowane abu to ko su ba a basu su ba wuyar ba iske ba kowa suke biyan suna da shi ba ya ya kawai tsakanin su ne daga su sai mazan su sai kuma waɗanda aka kaddara kila su sani So, the Gamasuv tambaya cewa ina <laughs> na samu HIV. Lamba ku labarin ya aka yi na samu HIV kuma ina na samu HIV. Maybe dai the na samu HIV na samu HIV ne a wurin namiji. a wurin namiji zan dan ba ku ɗan takaitaccen labari ta yadda aka yi na HIV da ma yadda aka na gano ina da HIV har zuwa yanzu irin a takaice dai haka wato wani lokaci ne a ina tare da wani mutum idan muna soyayya Wannan zan ce gidan ma an san da shi mun dai alaƙa ba wai mai daɗewa ba saboda taron mu ki ɗaya ina yin shi shekara ɗaya da wata biyar ba sai muka yi break up <clears throat> bayan mun yi break up ni dai gaskiya lafiya ta kalau mutum da muke ta- da shi lafiya ta kalau ba abin da ke damuna haka bayan mun rabu da shi kuma lafiya na lau ba abin da ke damuna sai dai kawai irin dai da matsalolin rayuwa yau da gobe to kawai sai dai ina ɗan rana rana rana rana rana haka ba ma raman da ya kai ni asibiti ba saboda raman ba wani wanda ya damu da shi ko an fi mai da hankali akan bancin abinci ban aje hankali na bancin abinci ki ina sa damuwa a raina haka da sauransu so wani abu da ya taso haka wanda ya da sai na je asibiti an mini gwaje-gwaje haka ranar muka tashi daga gida aka yi na asibiti da muka je asibiti sai wajen da za a min ya shafi har da wajen hiv a ciki so sai muka je heart heart clinic aka mini irin tambayoyi dai haka irin aka gani cewa za a mini wajen jini kuma za a yi mini wajen hiv aka dai yi mini bayani haka ina iya zama positive ina iya zama ne aka dai mini dai dan tambayoyi dai abin da ya kamata a tambayi aka dan kuma mini dan aka dan waya mini da kai abubuwan da ya kamata a ci in sani shikenan na je lab je lab na bilayi na zauna aka ɗebi jini na na yan jira can su result ya fito result na fitowa ni dai ina zauna. ni da ma san me nake ji ba ban ma san me nake tunani ba gaskiya a wannan lokacin ina e iya shi kwata-kwata ni tunanina ma ba ma ne kyau ba ne kawai ne dai gani nan dai ne su ban ma e in ce na yi tunanin wai ina da HIV test ina ya fito negative ko ya fito positive ban ma wani tunani haka na gaskiya amma na tabbata dai gaskiya ba na wani tunani na da karkata a wurin cewa zai fito positive ba gaskiya Gari nan dai shikenan aka result ya aka fito aka kira sunana fatima abdullahi na zo na karɓi takarda aka ce in ji umar takarda na heart heart clinic inda aka bani shi farko na shi ta a hanya ban iya hakuri na an jira har na je na kai sun buɗe sun gani ne ne ne sun gaya min kawai sai na buɗe ina buɗe takardar na kawai sai hiv1 na ga har active cewa hiv positive yata pata, ina da hiv hey ilahi na zai dai farko na dan wasu seconds haka na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baki ɗaya a wannan lokacin duniya na gaba ɗaya crash kawai abin da ya fara zuwa mini a kaina na farko wanda nake tunanin ina da samu ciwon na auren shi in ya tabbata haka ne na biyu inna lillahi rayuwa na ya ƙare burika na haka za su tafi ban cika su ba haka zan mutu ga lokacin a cike da buri Ny boribory, sase, jery ny aninay magnivoka aby Nganindeh ilany ushina akao izay bloky, omasanya ny hidriva. Mandray patsotra.